أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا للتافين كتاب الأخضري mun shiga babi na ƙarshe na littafi wato babun fi sahawi malam ya ce ina ومن نقص yawa malai mai akhdari ya ce wa manna ƙasar fada'ila wanda ya tauye mustahabi a can baya ya lissafa farillan sallah ya lissafa sunnunin sallah ya lissafa mustahabbai to wanda ya tauye mustahabi wala sujuda alaihi ba zai yi sujada ba shike na wannan karatun ya ƙare wala yakunu sujudul qabli sujadan qabli sujadan da ake yi kafin ai sallama ba ta kasancewa illa li tarki sunnataini sai in mutum ya bar sunnoni guda biyu fa aksara ko fiye da biyu wa amma sunnatu alwahidatu amma dan ya bar sunna guda fala sujuda laha ba zai yi sujada ba illa sirra wal jahara sai asirtawa da bayyanawa su kadai aka toge amma in ba su duk wata sunna da aka batta kwara daya ba a komi to sai bayanin asirtawan da bayyanawan ce faman asarrafil jahari wanda ya asirta a inda ake bayyanawa sajada qabla salami zai yi sujada gabanin ya sallame sallah wurin ana ana abin nan wurin karatun a bayyana ke su yi a ɓoye wa man jahara fi sirri wanda ya bayyana a inda ake ɓoyewa ana karatu a ɓoye sai ya bayyana sajada ba da salami zai yi sujada ne bayan ya yi sallama wa man takallama sahiyan wanda ya magana da mantuwa cikin sallah sai ya magana ya kama labarin gona ko ne abu sujada ba da salami bayan ya yi sallama to sai yi sujada wa man sallama min rakataini sahiyan wanda ya sallama daga raka'a biyu sallan kuma ga ta mai raka'a uku ce ko hudu da ya ta ya sai ce assalamu alaikum da mantuwa sajada bada salami bayan ya yi sallama sai ya yi sujada wa man za da fi salati raka'atan wanda ya ƙara raka guda a sallah raka ta yi ko ya ƙara raka biyu sajada ba da salami sai yi sujada bayan sallama wa man za da fi salati mislaha amma wanda ya ƙara a cikin sallah kwatankwacinta ba ɗalat ita ta ɓaci kenan wancan raka biyun wanda ya ƙara raka kenan a sallar da ba irin na subahi ba kenan in irin sallar subahi ne dama raka biyu ce sai raka hudu kaga batsalar kenan wa man shakka fi kamali salatihi wanda ya kokonto a cikin cikan sallah a ta bi ma shakka fi ya zo da abin da ya kokonta wa shakku shi shakkan nan fafin nukusa ne a cikin tawaya me rubuta me rubuta na ka ustaz to malam biyu me rubuta na ka kai naka me rubuta kai naka fa malam me rubuta ka kalli larabcin da kyau akwai wasu sun yi bugun nasu daban ne wasu nasu bugun daban ne ka ta haƙuƙi ko lead yawon wato kaji ba na gaya muku littafin akazari na da mushkila saboda littafi ne wanda in ba kana karanta shi sosai ba an buga shi da kurakurai da yawa in za ka sai littafin ne kawai ka je ka bude kana karanta ma yara to ta yaran makarantar ka ko da ka suna karanta shi daban kuma ba daidai ba saboda littafi wanda Allah ya sa mushi albarka kowa sai ya dauki abun buga sai ta buga shi sai ce li ta wasu nasu li ne kuma ba daidai ba ne kai naka daidai ne rubuta maka ko kai ma li ne rubuta maka li ne ko kai ma naka li ne kai naka menene a ciki ba aka zari bane wannan kai naka mai rubuta kai ma li ne masu li kaga sai su gyara wa shakku fi nuqsani wanda ya kokonto a ya tauya wani abu ka ta haƙuƙi kamar tabbas ne kawai ya tauyan ne faman shakka fi raka'atin wanda ya kokonto a raka'a kun ga tunda muke karanta littafin da muke da samun gyare-gyare ko a samu ta kalman littafi uku kowa ya rubuta shi daban-daban musamman lokacin da muke bayani akan nauyin ƙasa a babin taimama sai wata kalman sai ga ya zo da su wasu da kalmomin ma kwata-kwata ba su a littafin asali ƙari akai wasu kamfanonin ne suka yi kare ƙare a cikin akadari ina nake faman shakka fi raka'atin wanda ya kokonto a raka'a aw sajadatin ko sujada a tabiha yazo da wannan raka'an gaba ɗayanta a dunkule ko wannan sujadan gaba ɗayanta yi ta a dunkule yazo da ita wa sajada ba da salami sai yi sujada bayan sallama wa in shakka fi salami in ko ya yi kokonto a sallama ne sallama to yi sallama ba shi kenan ba in ka ni kariban in yana kusa wala su juda alaihi ba zai sujada ba wa in ɗala in ko abin ya yi tsayi batsalat salatu, to salat ta ɓaci walmu wasu wisu shi ko mai yawan wasu wasi wanda shi ɗin ya rena shi na mai wasa da zuciya ya turukul wasata wannan wasuwasin ya kyale shi komi ya yi sai ya shaka? a alola guda sai ya shaka su biyar ko su goma to wani ya tattara wasuwasin ya aji min kalbihi daga zuciyarsa wala ya ti bi ma shakka fihi kada ya zo da abin da ya kokwanto a cikinsa walakin mai rubuta mai rubuta naka walakin sujudu ne ba da salami kenan mai wasu wasi kowace laye sallama sai yi sujada sawa'un shakka fi ziyadatin kusa ne. ko kwantan a cikin ƙari ne ko ragi ba tun da dai wasu ya yi yawa a alola ɗaya wasu biyar a sallah ɗaya wasu biyar shida to kaga yi yawa wannan duk abin da zuciyar shi ta raya mishi bai yi ba ko ya yi ya ta tara shi ya watsar in ya gaba idan da sallan sai ya sujada wa man jahara fil qunuti wanda yayi qunuti a bayyane fala sujuda alaihi ba zai sujada ba walakin yukrahu amdahu sai dai ba a so ayi da gangar wa man zada surata fil rak'ataini al akhirataini fala sujuda alaihi wanda ya ƙara sura a rakawoyin nan guda biyu na ƙarshe to ba zai sujada ba wa man sami a zikira muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda yana cikin sallah sai ya ji an abuji sunan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa fi salati gashi na tsakiyar sallah fa salla alaihi shi ma sai ya salati ga manzon Allah din fala alaihi babu komai akai shi sawa'un daidai ne kana sahiyan da mantuwa ne aw amidan ko da gangar ne ya san yana sallah ne aw qa'iman yana tsaye ne aw jalisan ko yana zaune ne sai a sa alama sai mu tashi wa man suratai suratayn fa aksara haka ne ko shi ba yi da iskaliya da littafin akhbari gani shi an fito da dalili da dalili shi ma wi ba